Wannan rudani da ya jawo har aka sauya shugabanni a kamfanin rarraba wutar lantarki na Abuja ya samo asali ne daga wata takaddama da ta faru har ma'aikatan kamfanin suka shiga wani yajin aiki da gwamnati ta ce abin kunya ne a gare ta idan aka yi la'akari da makudan kuɗaɗe da aka zuba a fannin wutar lantarki. Wani abu da ya sa aka rushe hukumar AEDC ta hanyar shirin BPE wato Bureau for Public Enterprises a Turanci, aka maye gurbinta da wata sabuwar tawagar riko da hukumar kula da wutan lantarki ta Najeriya ta kafa, kamar yadda shugaban kwamitin kula da bangaren wutan lantarki a majalisar wakilai, magaji Da'u Aliyu ya yi ƙarin haske. Akwai wani kuɗi da ake bawa kamfanonin ba da wutar lantarki Discos bashi domin ba sa iya karɓan kuɗaɗen da ya kamata domin su gudanar da ayyukansu. To tunda wannan in aka ba su kuɗin banki zai kwace kuɗin. Saboda ka su ba ba su wannan ba. Shekaran jiya waccan sai muka tashi da da cewa kungiyar kodago ta masu aikin wutar lantarki za su yi yajin aiki har sun fara kashe tashoshin wuta da ke Abuja da Kogi da wani bangare na Niger. Wannan yasa hukumar da take sai da kayan gwamnati BPE ta shiga cikin magana. Da muka maka kira su me yake faruwa su kawo mana bayani kan cewa yau shekara hudu ba biya su ko kwabo ba na allowances din su domin wannan kamfanin ba su da kuɗi. Abin da ya faru kenan amma babu hannun shugaba Muhammadu Buhari a ciki. Shi ma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Abubakar Yahaya Kusada ya ce wannan batu na gyaran gyaran wutar lantarki a ƙasar ya ɗauki tsawon lokaci amma yanzu za a yi wa tuƙa hanci. In ban da harkar tsaro to babu wata sakta a ƙasar nan da ta hi cimaɗaɗɗi da rikici irin harkar wutar lantarki to ta zo ta biyu wajen rashin gane ina aka dosa amma duk da haka nan majalisar ƙasa musamman majalisar tarayya muna bincike mu gano shin waya ma aka yi aka sai da wutar lantarki nan so aka sai da ma ya aka cinikin ya ake biyan kuma wani hali suke ciki yanzu to sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an daɗe ana bincike a fannin wutar lantarki amma ba a samu mafita ba saboda wasu dalilai na daban. Majalisar tarayya da muke da ita robert stump ne kawai. Magana wutar lantarki duk wanda ban aka ba da kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru. Duk abubuwan na hana da ake yi sun sani sun yi shiru. Cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru. Ko me aka kawo wucewa yake yi ko me aka kawo wucewa Jakey saboda kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewar 'yan najeriya za su dauke su serious wai akwai wa'anda suke wakiltan su wa'anda za su kare su karya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka tuka tuk abin jira a gani shine yadda binciken zai kasance a majalisar dokokin kasar bayan an kwashi shekaru da dama ana kai gwauro ana kai mari akan samar da wadataccen wutar lantarki a kasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.